suratul ma'ida ita ce sura ta biyar a cikin jerin surorin alqur'ani daga sama kuma tana kunshe da ayoyi 120 muna roƙon ubangiji ta Allah ya ba mu ikon fahimtar ayoyin ta daidai tare da aiki da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وبنجي تعالى يا أيها الذين آمنوا يا وأن ذكر الإيمان أوفوا بالعقوق ولن تتكى القول لك دكك تكانوك دا ko alkaululluka da kuka yi tsakaninku da juna lafazin al-uqud jam'i ne na al-aqdu al-aqdu kuma shine al-mithaq alkawli alkawli tsakaninka da Allah zaka bauta ta masa shi kadai ba tare da ka hada shi da kowa ba kuma a bisa ga tsarin koyarwar manzon da ya turo maka a zamaninka wannan alkawli ne da Allah ya dauka tsakaninki da mutane wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamah inna kunna an hadha ghafilin alqawli tsakaninmu da Allah mu mota masa kuma bisa ga tsarin koyarwar manzon da ya turo mana mu a yanzu an turo mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma bisa ga tsarin koyarwar littafin da aka zo da shi shine alqur'ani mai kan kawai tsakanin ku da juna ko ne da kuka yi wajibi ne ku tuka wa juna sai in uzuri ya zo wanda ya hana ka tukawa shine abu bil illat lakum bahimatul alfikin sarki sai an halara muku bahimatul an'am lafazin bahima yana nufin dukkan halitta wadda ba dukkan halitta ta da hankali shanu da tumaki da awaki da dawaki da kuraye da zakoki amma tun aka ce bahimatul an'am kaga an keɓance nau'in bahima din ta zanto da an'am kuma sune nau'ikan dabbobi tumaki da awaki da shanu da zakuma kamar da suratul an'am ta bayani an bayyana ku wa min al-an'ami hamulan wa farsha كلوا مما رزق ولا تتبعوا خطوات إنه من ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين أتنقبا ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين وقد نسوني الأنعام ثم يأتي أواكي دشانو لكم لكما أهل كامو كسن في الأنعام shine ma'anar uhillat lakum bahimatul an'am kowace dabba da ke cikin nau'ikan dabbobin nan guda hudu an halatta muku cinta illa ma sai fa abin da za a karanta muku nan gaba wanda duk da ya gaskatu a kansu cewa suna cikin al'an'am bai halatta a cikin su ba saboda wani dalili da ya faru gare su su ne abin da za a ambata nan gaba cikin faɗin Allah ta'ala hurrimat alaikum almaytatu waddamu zuwa karshen aya to wannan ita ake nufi da cewa illa ma yusla alaikum ghayra muhil sayd kar ku zanto ku halatta yin fankurum a daidai ku ke cikin ihrami lafazin al-hurum wadan suka ce jam'i na al-muhrim da al-hurum jam'i na al-haram bi kulli man huwa dakhilun fil had ma'ana bai halatta ku yi farauta ba yayin da kuka riga kuka shiga hajji ko umra an fahimta ku kar ku fahimci cewa kun bahimatul an'am wannan ya ba ku daman gan dabbobi lokacin da kuke cikin ihrami da aikin hajji ko umra ya rabu hilda sayyidi amma fa ba kuna masu hal farauta ba wa antum hurum alhali kuna danye da aikin hajji ko umra haka waɗansu malamai suka fassara aya waɗansu malaman suka ce lil sai wa antum hurum ba kuna masu halattawa kanku yin farauta ba a kewayen hurumi bambanci tsakanin zantuka guda biyu shine inda mutum ya riga ya sanya ihram na aikin haji ko umara to bai halatta ba yace zai farauta sawa'un cikin hurumin maka ko bai je ba domin idan muka dauka cewa mutum ya riga da ihrami daga laifa a Madina zai tafi Makka kai kafin ya je hurumin Makka ya dawo mita 400 a gaban sa har kafin ya je hurumin Makka wannan tazarar ai ba a haramta masa yin farauta ba dan ba ta cikin hurumin Makka ba menene dalilin da yasa aka haramta masa yin farauta ihramin da ya riga ya sa tun daga laifa. shine da yarbu sai da wanta hurum muka dauka cewa ga yarbu hillin sai da wanta hurum nufin cewa bai halatta ba su yi farauta cikin kewayen hurumin Makka abin nufi ko da taban wajen sai ta sa aka haramta yin farauta a duk abin da ana son a amintar da shi da ka'idar wa man da kalahu dan adam ne dabba ce ko menene ne shiga wajen ana son a farauta a fitar ake za a farauce shi yasa Allah madaukaki sai sai sai zai jarrabe su. da dabbo kaga sun zo kusa da ko fa iya farauta su ci gudu amma kuma an fi yin farauta a wajen. Ina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف عليه إذا بعد ذلك فله عذاب أليم قال تعالى إذا غير مهل للصيد وأنتم حرم الله يحكم ما يريد لأن الله ما تكون سركي ينا حكم تأبن ديجا وقال إذا من توقف mutum ya yi فروتا lokacin da yake fiye da aikin hajji ko umara wa ihrami to irin farautar da aka halatta mata ita ce farauta ta sarki amma farauta ta cikin teku an halatta mata domin da ubangiji ta ala ce ya ayyuha allazina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum la taqtulu sayda wa antum hurum wannan ana uhillakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa sayyara, wa fardukum saydul barri ma dum wato idan mutum na cikin ihram ko a cikin hurbi ko ba a cikin hurbi ba an samu sayin ne farauta amma idan mutum ya riga a cikin ihrami wato kenan wato farautar a cikin hurbi ko a waje amma in ta cikin teku ce wannan kuɗi amma idan mutum yana cikin kewayen hurbin makka to ko yana ihrami ko baya ihrami ta bai kowace irin farauta sawan farauta ta cikin teku an gane ku Sirri ta ala ce inna Allah ya hukumu lalle Allah madaukakin hukunta abin da ya so gwargwadon yadda hikimarsa يا أيها الذين آمنوا لا تحنوا شعائر الله ولا الحرام ولا الهدي ولا القلد ولا الهدى ولا القلد ولا آمين البيت الحرام يبطلا من ربهم وإوانا وإذا حلمتم فاصطادوا ولا يجنكم شنآن قومكم عن المسجد الحرام أن وتعاونوا على لا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وبنجلت يا أيها الذين آمنوا يا وأن بك إيماني لا تحلوا شعائر الله كركو هل تاوى كنكو أبوى ما فعل فدع بنجلي تعالى يني مكار مرتبة كركو هل تاوى كو روس مرتبة وأن من لفظ شعائر jam'i na sha'ira shi ko lafazin kamar safa da marwa ubangiji ta'ala ya ce suna daga cikin sha'irin da inna safa wa marwata min sha'irin wato alama ce daga cikin alamomin addinin dan saboda haka kar yin sakaci da sa'ayi tsakanin safa da marwa shine sha'airullah wadansu malamai suka ce manasik suna nan sha'airullah dukan wadansu ibadodi na aikin haji kwanan da da yin jifa da kwanan muzdalifa sha'airullah dan da wadannan sha'airullah ne kar ku halku yin sakaci da ya zanto ka yi jifa ba ko ka yi jifa a daidai lokacin da ba shari'a take maka ba ko ka je aiki haji ka yi kwanan mina ba tare da wani uzuri karbabbe ba to ka halatta wa kanka keta alfarmar wata alama alamomin Allah cikin alamomin shine ma'anar min a iran Allah ku halatta wa kanku keta alfarma ta shari'a wata doka cikin dokokin Allah shahar al-haram sannan kuma karku ku halatta wa kanku keta alfarmar wata mai alfarma wata mai alfarma sune watannin nan guda da zulhijja da al-muharram rajab kamar da manzo Allah ya bayyana su cikin daga Abu Bakr daga Abu saboda haka waɗannan watanni watanni ne masu alfa an haramta yaki a matsayin ku kai farmaki da abokanan adawa amma idan su ne suka ce za su zo su yaki babu laifi ko a iya mayar da amma ku da kanku cikin su an haranta muku wannan ubangiji ta alati na ka shahr al-harami kitabi ina tambayar ka dangane da yin fada a cikin watanni masu alfarma zulqa'ida al-hijja al-haram da rajab ya halatta kuwa Allah ya ce kafi da su kai kabir yin yakin wata mai alfarma kabirun babban laifi ne cikin laifuka amma duk da haka idan kafirai bari mu ribaci mutum da aka hana ku mu kai muku hari to wannan ya halatta kuma saboda Allah ya ce ash-shahrul haram wal hurumatu tisar kuma ana iya kisasin da farma wal hurmatu kisas dan saboda ana iya kisasi ma'ana dukkan wanda yake zai yake ku a cikin halatta kura ya mai da martani amma in ba haka ba lalle ku tsare alfarmar waɗannan mutane walal hadiya sannan ku tsare alfarmar walal kala'ida lafazin alhadiyu dukkan dabba da aka ware dan a yanka ta aikin haji ga mutumin da ya aikin hajjin ta mutu'i ya aikin haji na kirani dama ba faman tamaji faman kaisara min alhadiyu dukkan mutumin da yake zai tabattu'i shine ya aikin umara a kwanakin aikin haji sannan ya cire kayan sa bayan umara ya sa kan aikin haji to wannan shine tabattu dukkan mutumin da yake da wannan niyya zai yi hadaya hadaya din nan zai yanka abin da ya sauka tsane na dabba tun daga rago ko tunkiya ko akuya ko dan taure ko kuma ka kare yan sama sa bijimin sa ko saliya ko ka kare yan sama wato zuwa da rakumi masta yusara min alhadi abinda ka sami ikon yankawa sawa'un ɗaya ne ko zuwa abin da ya fi ɗaya biyu ne uku ne hudu ne biyar ne har zuwa abin da ya sama da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake yi aikin hajjin sa ya tanadi rakuma guda ɗari ya yanka a matsayin hadayarsa to dukkan dabbobin da aka ware domin aje a yanka su a aikin hajji ga wanda ya je kirani ko tamattu'i wannan suna ake kira alhadi sannan lafazin alqala'id wato jam'i ne na su alhadi din to sai dai bambancin su shine akan ware dabba a ce wannan zamu je a yi hadaya da ita ba tare da an sanya mata kowace irin alama ba sannan akan ware dabba kuma sai a makalla mata wata alama a da sai mutum ya dauki warin takalmi sai ya zarga masa igiya sai ya rataya a wuyan dabba alama ce na dukkan wanda ya ganta ya san wannan dabbar hadaya ce dan kare mata ta'addanci ko mutum ya kari wani ganyen bijiya sai ya rataya a jikin wayan dabbar ya daure alama ce na ya sa mata wato ainihin alama na duk wanda ya ganta ya san dabba ce ta hadaya to kaga alhadiyu dabbobin da aka ware dan hadaya ba tare da an sa musu alama ba alkala'id dabbobin da aka ware na hadaya wanda amma an sa musu alama ina fata an fahimta kaga da alkala'id da alhadiyu kaga kenan bainahuma umumun wa khusus wato alqana'id kamar wato dabbobi ne ke bantattu doriya akan alhadiyu kenan ina fata an fahimta to sukan yi haka tun da a lokacin jahiliya da musulunci ya zo bai rufe wannan abin da suke yi ba an kyale cewa in eh, ya halatta mutum na iya sanya mata alama dan mutane su tsare dabbar su tsare martabarta ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ولا آمين البيت الحرام آمين بمعنى قاصدين haka kuma bai halatta ba ku halatta wa kanku ya kar amin albayt alharama waɗanda suka nufaci ɗaki mai alfarma sun taho daga garinsu da nufin aikin hajji ko umara sai ku tsare su a hanya ku ce za ku yaƙe su dan wata gaba ta da da ke tsakaninku ko kuma kawai dan ta'addanci wannan bai halatta ba ina fata mun bai halatta ba yabtaguna fadlan min rabbihim wa sun fito ne suna neman falala daga wajen ubangijinsu sannan kuma suna neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala duka waɗannan bai halatta ku ce za ku tsare su su yi musu ta'addanci ya tabbata a cikin riwaya wani balaraban kawai ya taso daga garin su zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya shiga Madina dabbobin zai zo su sai barka a bayan gari sai ya shiga gari ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ne kike kiran mutane zuwa gare shi yake ina kiran mutane zuwa ga bautar Allah shi kadai ba tare da sanar da shi da kowa ina kiran su zuwa ga sadar da zumunci ina kiran su zuwa ga yin sadaka tausayi jin kai ne tun safa masa ababai na musulunci sai lallai abin da kake kira kiran yana da kyau amma ka bani dama in je in shawara in tuntuɓi manyan mutane cikin yan kabila ta kira idan an yi sa'a ba ni kaɗai zan musulunta ba muna da yawa mu da musulunta sai ya fito ya fita an ya fita bayan gari sai ya samu garken dabbobi na musulmai sai ya kora sai ya tafi da su oh. aka bi kawun ba a kama shi to sahabbai suna kan hanyar su tafiya za su zo aikin haji ko umara tare da manzon Allah sai da wancan mutum wanda ya kwace musu rakuma ko ya sace musu raƙuma. shi ma ya taho shi da mutanensa ko ko dabbobi da za su zo su yanka a matsayin hadaya a ɗakin Allah sai fa bai suka ce to ai babu wata wata sai mu je mu kwace waɗancan dabbobin a madadin namu da ya ɗauka sai manzon Allah ce a'a yo ai ya riga ya san ihrami ya zo ne zai aikin haji ko umara suka ce irin aikin hajjin wannan fa shine wanda suke tun na lokacin jahiliya ba ba fa musulunta bai maza Allah ce ba dai yana ganin girman ɗakin Allah ba suka ce yake ku kyale sahabbai suka ƙara neman izini manzo Allah ce ku kyale har sai Allah ya saukar da wannan aya la tuhillu sha'ira Allah wala shahra al-harama wala al-hadiya wala al-qala'ida wala amin al harama. al-haram kar ku ce za ku yaki ko ku tsare wanda ya nufaci ɗakin Allah dan ya je gidan wa ɗakin Allah da ku kyale shi sai dai ku ribaci wani lokacin na daban sauka shi dabbobin ku amma ba a yanzu ba ya nufo ɗakin Allah zai je ibada na ba za fahimta to anan gurin ku duk wani mutum musulmi ne a ba musulmi bane ga riga musulunta ba a lokacin sannan kuma ya kwace musu dabbobi gani sun samu dama su kwace amma manzo Allah sun sanar a kwace saboda abuwa da rangwame na addinin musulunci to kuma wannan idan ya zanto haka aka kai a mu'amalanci dukkan wanda ya nufa ta ɗakin Allah ina ga wanda su kuma dan ta'addanci ba za su yi barna ba sai sun je maka da akwai wanda suke tafiya umara har kawai dan su yankan aljihu akwai wanda suke tafiya aikin haji har kawai dan su sata duk inda wani babban mutum ya sauka sun sani a wani hotel a wani gidan alhazai alhaji wane yake gwamna wane yake mataimakin gwamna minista famsek suna bin su suna cin dunun su har sai sun yi mutum yankan aljihu su kuma akwai wanda sana'a su kenan to wannan mutum irin kekashewar zuciya ce da mutuwar zuciya ko ka babu wannan ci baya ne ta fuskar imani wanda baya kowa ci baya ne ta fuskar kekashewar zuciya wato mutum ya kai mutuka kenan wajen kekashewar zuciya wanda baya mutuntuwa domin wuri ne da ake son duk wanda ya shiga wajen ka amintar da shi yaya za a yi a kirga ta a matsayin ka amintar da mutum in ka sace zuciyarsa ka sace zuciyarsa wata amintar da shi kai ai baka amintar da shi ba ubangiji ta alaƙi ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سلك وإذا حللتم فاصطادوا وإذا حللتم idan kun warware ihraminku kun kammala aikin haji ko kun kammala umra fasadu ya halatta ku je ku farauta ku wala yajrimannakum tana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tadu wala yajrimannakum tana'anu qaumin kada kiyayyar waɗansu mutane ta ɗauke ku ta sa ku an kaddukum kawai dan sun kautar da ku anil masjidil harami daga zuwa masallaci mai alfarma kada hakan ya sa an ta'ata doku kuma ku ce za ku yi ta'addanci ku ce tare iyaka ma'ana ko da wani mutum ya maka ba daidai ba wannan baya nufin kai masa ba daidai ba ko da wani mutum ya maka ta'addanci wannan baya nufin kai masa ta'addanci yayyar waɗansu mutane kada ta sa wato ku je ku ce za ku yi masa ta'addanci komai za ku yi ne bisa ga ka'ida bisa ga koyarwar addinin ku ba tare da kun yi ta'addanci to yanzu ayoyin da suke nuna haka ya za a tuhuci musulunci cewa addini ne ta'addanci kana kin mutum an ce kace masa ta'addanci ya hana ka zuwa masallaci mai alfarma a da yanzu sai ka samu falalan ka je ka kana da jan haushin da ya hana ka ya kamata yanzu ka je kai masa wani abu aka ce kar ku mutu ba dai kun samu dama kun duba magana ta daga ta na ga tan wurin wani ya kwace musu raƙuma yanzu ya taho da rakumin su zai zo aka ce tun da ɗakin Allah zai ku kyale shi karku kwace to ya za a kuma tafi da musulunci cewa addini ne ta'addanci addini ne ta yadda zuwa tsare duk wanda yake yin haka amma da yana yin haka ne da gangan ya san ba haka musulunci yake ba amma ke san ya jefi musulunci da kalmomin da zai nesantar da mutane kar su bi kar su shiga addinin musulunci ko kuma a'a wato ainihin a tsabagen jahilci ne ya jahilci hakikanin addinin musulunci ya jahilci hakikanin tarihin musulunci sannan kuma ya da dama akan tashi fahimtar musulunci sai a fahimce shi ta hanyar da ba ta dace ba domin kowane irin abu ka tashi fahimtar sa ya kamata ka fahimce shi ta hanyar da ta dace yanzu dukkan mutumin da yake son ya fahimci addinin musulunci sai ya dauki alqur'ani mai girma sai ya nemi hadisi da ke cikin bukhari ko muslim ko abu dawud ko tirmidhi ko nasa'i ko ibn majah ingantattun hadisi in ma baya jin harshen larabci duka waɗannan an fassara su da harshen turanci ko harshen faransu sai ya nemi ƙarin bayani daga wajen wani masani malami wanda ya ilmantu da alqur'ani din ya san abin da qur'ani ya kunsa ya ilmantu game da hadisai ya san abin da hadisai sau kunsa sai ya nemi bayanin addinin musulunci da ra'ayin addinin musulunci kan kowane irin abu kan kowace doka kan kowace ma'amala ta rayuwa me musulunci ce. karkashin haske na ayoyin alqur'ani hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan yayi wa musulunci adalci dan ya so ya fahimce shi ta hanyar adalci amma mutumin da yake son ya zalunci musulunci sai ya fahimce shi ta hanyar ayyukan ɗaiɗaikun musulmi kawai da yake ga wani musulmi a kasuwa ko wani musulmi ya hau kan platform a matsayin sanatan siyasa ko wani musulmi a gona ko wani musulmi makiyayi ko wani musulmi marini sai zai yi mu'amala da shi idan ya ga ya masa daidai sai ke to musulunci ne zai ya da idan ya ga ya masa rashin arziki sai ke to kaga musulunci kenan dan Allah za ka iya fahimtar musulunci ta hanyar littafin da aka rubuce shi aka yi bayaninsa ko ta hanyar aikin ɗaiɗaikun mutane ta hanyar littafin ba ta hanyar aikin ɗaiɗaikun mutane ba domin kowane mutum akwai zai iya wa ya daidai zai iya wa ya kuskure amma littafin da aka yi bayanin addinin daidai yake babu kari babu rage sannan kowane irin mutum zai iya tasirantuwa da halin da ya samu kansa na yalwa ko matsatsi zai iya tasirantuwa da halin da ya samu kansa a ciki na ilimi ko jahilci zai iya tasirantuwa da halin da ya samu kansa a ciki na gaba da waɗansu mutane ko zaman lafiya da gaba da kai na iya sa ya fassara ayar alkur'ani ba daidai ba a kanka kai karan kanka yana son wancan kuma sai fassara ta daidai a kansa ba da wane na iya sa ya fassara hadisin manzon Allah ba daidai ba a kan shi dan hadisin ya bashi lasisin ya masa ba daidai ba san wani kuma na iya sa ya fassara ayar ta zama daidai kan shi kawai dan yana san to kaga anan gurin ayyukan da ya kun mutane ba a fassara addinin su ko fahimtar addini a yau dukkan wanda yake yana son ya fahimci kristiyaniti sai ba ayyukan da ya kun waɗansu kirista waɗanda suke yan ta'adda yan fashin kirista yan ta'addan kirista ba dai yan ba dai dai ɓarin kirista yace zai fahimci kristiyaniti kaga ai kuma za su yi musu adalci amma in yana son fahimta sai ya karanta addinin ta hanyar littattafan ta hanyar bayanan da masana suke ta fuskar wannan to ne shawarar da muke bayarwa ga dukkan wanda yake son ta addinin musulunci ya yi kokarin fahimtar addinin musulunci ta hanyar karatu ba ta hanyar ayyuka na kun waɗansu mutane ba dan wani ɗan siyasa ya zalunce ka dan wani ɗan kasuwa ya damfare ka dan wani mutum ya yi maka ko wannan dan wani ya karya ma alƙawari dan wani ya maka ba daidai ba kuma sunan shi musulmi kada ka ɗauka cewa musulunci ne ba shi dama ya haka musulunci ya hana zalunci shi ubangiji ta ayyana ya ce wala yajrimannakum sana'anu qaumin kada kiyayyar waɗansu mutane kiyayya ta bambancin jam'iyyar siyasa kiyayya ta bambancin yare ko kabila kiyayya ta bambancin kasa kada kin kuke musu an saddukum ala al haram dan sun hana ku zuwa ku yi ibada a wani lokaci kada haka din ya sa an ta'atadu ku ce za ku musu ta'addanci bai dace ku ku musu ta'addanci ku yi taimake shi ne alal birri a bisa da ayyuka na da'a wa taqwa da dukkan ayyuka na jin tsoron Allah wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku ce za ku yi za ku yi taimake shi ne da juna alal ismi akan ayyuka na sako wal udwani da ayyuka na ta'addanci ibn qayyim yace lafazan al ism da lafazan al udwan idan sun haɗu a wuri guda kowanne ma'anarsa daban sai zanto al ismu ma kana muharraman jinsi abinda aka haramta jinsin sa gaba daya kaman ƙarya an haramta ta kowace irin fuska kaman yaudara an haramta ta kamar kaza abubuwan da an haramta hakikanin jinsin daga farkon su har ƙarshe to shi ake kira al'isu. kamar giya wannan muharramul jinsi kamar naman alade muharramul jinsi ne jinsin alade gaba daya ko na gida ko na waje ko na ruwa ko na fili haramun ne sa inda sunan shi alade ya amsa sunan alade haramun har ya ta kowane bangare haramun to wannan shi ne ake kira al'isa amma al'udwan kuma ne ma kana al qadri wa ziyada abinda karin da kai akai yi aka haramta maka shi inda baka tsara ba da ba haramta maka eh, mutum kana kana bin mutum naira dubu daya da ka je karba ta karbo naira dubu daya da hamsin alalle ko haram to wannan ya zama udwan kenan asalin karɓar dubu ɗinka halal ce amma ƙarin da kai shi ya zama mai haram to dukkan abin da yake ma kana muharramal qadr wal ziyada shine ake kira al udwan dukkan abin da yake ma kana muharramal jins gaba ɗayan sa shine ake kira al ismi ubangiji ta ala ce wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku tallafa wa juna kar ku taimaka wa juna wajen dukkan wani aiki na sako kar ku taimaka wa juna kar ku tallafa wa juna wajen dukkan wani aiki na ta'addanci wannan aya dan ta faɗakar da larabawa kan abin da suke kai a da na gina so ko ki akan kabila don mutane ne da suka fi kowa tsananin kabilanci idan mutum ya samu ana faɗa da ɗan kabilarsa baya tambayar dalili sai tsaye zai shiga ne ya goyi bayan ɗan kabilarsa Da yana ganin kawai tun da ɗan kabilarsa ne ya zama daidai wanda ko ba ɗan kabilarsa ba to ya yi kuskure shi ne hatta yake cewa ru izaccaru abdana bi zai hilahun faru ilaihi. zarafatin wa hudana la yas'aluna akahum hina yanjibuhum fil na'ibati ala ma qala burhana wa in sun samu dan uwan suna cikin fada ba sa tambayar shi me ya faru kawai jira kake su cewa wannan dan uwansu ce wancan ba dan uwansu su bane kawai dan su taimake shi to kaga wannan shine ta'addanci hakika na ta'addanci ka taimaka wani mutum kawai dan kabilar kuɗa ba dan yana daidai ba dan garin kuɗa ba dan yana daidai ba dan jam'iyyar siyasar kuɗa ba dan yana daidai ba wannan shine hakikanin ta'addanci kan san ka taimaka mutum ne saboda yana da gaskiya ba za ka taimaka masa ba kuma saboda mai baya da gaskiya wannan a bisa da ka'idar da ake so a gudanar da rayuwa kenan wattaqullaha inna allaha shadidul iqab kullu ran Allah lalle Allah madaukakin sarki mai tsananin ukuba ne shi حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والمنخلقة والموقوبة والمتردية والنصيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصر وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم. قل حرمت عليكم الميتة an haramta muku cin motsi wa damu sannan kuma an haramta muku jini wa lahmul khinzir da kuma naman alade wa ma uhilla li ghairi Allah da abinda aka kirara ko aka kururuta sunan wani wanda ba Allah ba a kansa wajen yanka shi waɗannan dukkanin su haramun ne akan wato lafazin almaita ya shafi kowane irin mushe kamar yadda lafazin addamu ya shafi kowane irin jini to sai dai hadisi ya tabbata na Abdullahi dan Umar wanda yake cewa uhillat lana maitatani wadda mani an halatta mana nau'in musu iri biyu sannan an halatta mana jini iri biyu nau'i na farko daga cikin nau'ikan musu da aka halatta mana shine wato wato asama kifi kaga kifi ba a bukatar ce sai an yanka karami ne ko babba banda kuma kifi dukkan halittar ma da a cikin ruwa take rayuwa ba ta bukatar sai an yanka ta amma a nan cikin wannan hadisi an ambaci kifi dan ya wakilci sauran halittu da ke cikin ruwa sannan kuma sai alshara fara kaga fara ba ta bukatar sai an yanka ta amma ita ma ga sun mutu wato kenan wannan sai zanto am ne amma wancan ya zama sa ko kuma ce wannan mutalak wancan muqayyad kenan ma'ana dai an halatta mana nau'ikan mutu guda biyu mutan cikin ruwa dukkan halittar da ba ta iya rayuwa sai a cikin ruwa to wannan halittar ya halatta mutum ya ci mutan ta ba wai sai ya yanka ta ba sannan kuma sai fa ko kuma addamu nau'in jini guda biyu irin wanda aka halatta wato shine al wa tihal kamar yadda hadisin ya bayani al wato hanta kenan at-tihal kuma saifa dukkan su waɗannan bangarori ne a cikin dabbobi da muke amfani da su tumaki ko shanu ko rakuma da sauransu wanda asali idan ka kalli hanta ta dabba za ka samu cewa jini ne amma ya daskare wuri guda to wannan sai ya nuna mana cewa ashe nau'in jinin da aka haramta mana shine jini wanda yake gudana amma dukkan jinin da yake ya daskare har ya zama nama da kansa wato duka ga halittar ubangiji ala ya zama nama to wannan shine wannan babu laifi da an ci ina fata an fahimta dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayanin su cikin hadisi ko kuma cikin hadisi Abdullahi dan Umar wato almaita wa damu kenan wa namul khinzir naman alade lafazin allahum ya shafi naman alade gaba daya wato a cikin larabci idan an ce allahum ya shafi naman ya kuma shafi kitsar amma da za a ce ashaham kadai to ya shafi kitse banda nama ke da haka fadin allaham kada wani ya zo ya to ashe banda kitsan ke ina ba an fahimta domin har kitsan ma shi ma haramun ne bai halatta ba shi inda na halatta shi sannan ma uhilla li ghairi allah dai da abinda aka ambaci sunan wani ba Allah ba wajen yanka shi waɗannan dukkan su haramun wal munkhaliqatu daga nan gurin sai dabba al munkhaliqa wadda aka shake ta ko ta shake kanta da kanta idan da igiya a jikin dabba sai ta je ta shiga tsakanin itace sai ta zarge kanta ta shaƙe kanta ta kasa fita har ta mutu to ta zama almunhalika ha kuma idan mutum ne zai sa mata giya a wuya har ya daure ta da ƙarfi ya shaƙe ta ta mutu ita ma ta zanto almunhalika waɗannan dukkanin su haramun ne ba za a ci wal mawquza ita ce dabba da aka dake ta da wani abin da ta mutu saboda shi kamar mutum ya ɗauki sanda ya ci dukan dabba har sai da ta mutu to ta zama al ke haka haramun ne cin namun ta almutaraddiyatu almutaraddiya cikin dabbobi wanda ta gangaro ta fado daga kan dutse ko kuma ta fada cikin wani rami ko ta fada cikin rijiya sakamakon gangaro wannan daga kan dutsen nan ko fadawa rami ko fadawa rijiya sai ta mutu to ta zanto kenan almutaraddiya ita ma haramun ne cin nama wannan nasiha daga nan sai dabbar da aka soke ta wato kamar yar uwa ta soke ta da kaho sai ta mutu ko kuma kai da kanka ka dauki wani mashi ka soke dabba da shi ba da sunan farauta ba sai ta mutu to haramun ne cin naman ta zan to annasiha ta kenan na'am ku gane akwai mashi tsakanin farauta da abin da yake ba farauta yanzu idan mutum yi barewa da sunan farauta yana da mashi a hannunsa yayi bismillah ya jefa mashin mashin ya je ya take ta ta mutu kaga ba za ta shiga cikin sunan annasiha ba ina ba ta an fahimta saboda mai ba za ta fita cikin sunan annasihatu ba saboda dalilai guda biyu dalili na farko dai duk da cewa barewa ta halatta amma ba ta cikin bahimatul an'am mu kuma anan gurin ana mana bayanin hukuncin bahimatul an'ami da Allah ce uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yusla alaikum to wannan shine ma yusla alaikum wanda shi ya fita daga cikin halal dukkan al'an'am halal ne in ba waɗannan ba saboda akwai ɗansu awari da suka suka haramta su daga nan gurin na biyu kuma lokacin da abin da muka ce ba ta zama halal ba lokacin da mutum yake farautar dabba a yana farautar dabbar daji ne ba ta gida ba dabbar daji yanzu ba wanda zai dole sai ka kama barewa kayan ka tunda dabba ce ta daji ita ko dabba ta daji ka'ida da kama sau kusa ita sai ta yi mai sai ta fita a gudu to shi sai aka halatta maka ka farauce ta idan da za ta tsaya har ka zo ka kama ta to a lokacin ya ita ma hukuncin ta hukuncin ta shine mai yanka za a kwantar da ita ka yanka take amma idan ta gudu sai ka farauce ta ta hanyar dukkan wani abin farauta da maki ne da kibiya ne a kare za ka jefa mata a za ka suna mata a a zaki za ka suna mata ya kama ta duk wannan ta hanyar da duka farauce ta halatta amma yanzu dabbar gida kamar rago kamar tinkiya kamar akuya sai ka sai za ka farauce ba har ka farauce su ba dole sai dai ka kama ta ka yanka tunda ita dabbar gida ce ba ta guduwa ina fatan kun gane fikihun mas'ala da haka idan ka jefi dabbar gida da mashi ya soke ta faɗi ta mutu to shike ta zama nasiha kenan ba za ka sai fa irin rakumi ne wanda a ka'idar sa dama shi ba yanka shi ake ba soke shi ake a wurin wani suka wajen sananne to kaga wannan ya fita daga cikin jerin abin da muke magana a kansa wa ma akalat sabu haka an halatta mana an haramta mana cin abinda dabbar farauta ta fara ci kai da take da kare kake farauta da shi ka ba shi horon da idan ka karanta bismillah zai fita a guje idan ya kama maka zomo ko ya kama duk abin da kake son ka farauta to lokacin da kai bismillah ka shuna karanka ko zakin ka, ko damusar da kake farauta da ita sai ta je ta kama dabba sai ka je ka samu ta kasa dabbar har ta tara ci to wannan shine akilatu sabu'i wa ma akala sabu'i kenan to bi halaka ka ci ba maza Allah ce lokacin da ka aika da karanka idan ya kama dabbar ya kace ka zo ka samu ta mutu ya halatta ka idan ka samu ya fara ci ita to kansa ya kama ba kai ya kama ba kyale da kai idan kace ya zama haramun ki shi ne wa ma akala sabu ha kuma lokacin da kake da mashi da za ka yi bismillah ne ka jefa mashin idan mashin ya tafi a sanki ya zanto tunan mashin ne ki dabbar ta mutu ka zo ka same ta mutu ya halatta ka ta kayanka amma lokacin da ka jefa mashin sai iska ya kada shi sai zan to kotar mashin wajen sandar ne yadda ta dabbar ta faɗi ta mutu ba tsinin shi bane ba to ita ma ta to almauku da take da halaka take idan itacen ne kike ta ba tsinin mashin ina ba ta fahimta sannan idan kai bismillah ka jefa mashin ka in dai samu dabba ta mutu kana zuwa sai ka samu mashi guda biyu ga mashin ka ga mashi kuma wani ya jeho ko baka san kowa ya jeho ba to anan bai halaka ta ba saboda ba ka da tabbacin shin mashin ka ne ya kashe ta ko ko mashin wancan idan kana tabbas din mashin ka ne kaga ita kai bismillah amma in mashin wancan ne zai kace ta shi yayi bismillah ba ka tabbata da haka ba za ka ina ba ta fahimta haka lokacin da ka saki karanka yaje kama dabba ko ka je ka samu ga dabbar ta mutu amma ga karanka ga wani karan ko bayin ne suka mulkuce dabbar ta mutu to kaga nan ba bai halatta ka ci ba saboda inda karanka ne kadai ai ka san bismillah ka kuma mutu amma wancan karen ko shi baka sani ba an yi masa bismillah ko ba yi masa bismillah ba da haka bai halatta amma inda za ka samu tabbas din wannan karen ai na wani ne kuma ga wanan ma ya zo wajen kai kayi bismillah shi yayi bismillah suka taru suka kashe dabbar ya halatta kace kuma ya halatta ba ya halatta domin dama abin da ake jin tsoro shine rashin bismillah yanzu ku kuna tabbas din ya riga wato duka waɗannan hukunce hukunce ne waɗanda suke a babin farauta mutum zai same su a hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin bukhari da muslim da sauransu da kuma maganganun malamai karkashin waɗannan ayoyi a cikin tafsirai shi Ibn kasir su jami'ul bayan su tafsirin qurtubi da sauransu ubangiji ta alaihi wa ma akala sabu da abinda karan farauta ya fara ci wannan ma bai halattar shi ba illa ma ga zakaitu sai abinda kuka riski kansu ko da kanku abinda kare ya kama shi bai kashe shi ba sai kuka zo kuka same shi da lokacin sai ku fito da wuka sai ku yanka kayan wato a nan gurin yana da kyau mutum ya lura mun ce idan mutum ya yi suna karansa ya yi bismillah in karen ya kashe dabba ya halatta shi ko bai halatta ba ya halatta ko amma ka yi bismillah ka suna karanka sai ka je ka samu karen ya yi wa dabbar rauni amma ba ka mutu ba to lokacin nan sai ka ɗauko ka sai ka yanka ta illa ma za ka yi amma idan ka tsaya ka zara mutu ido kai ta gumi har ta mutu ko ka shi mushi ba ka same ta ba za ka iya yanka ka yankawa da ka same ta ta ga mutuwa ko ka ciyanka danka ne ya riga baka abin da ke amma ka same ta an mata rauni ba ta riga ta mutu ba kuma ka kana kallon ta har ta mutu da rauni mushe ne kenan da ka'ida sai ka yanka in ka samu abin da rai in ka samu ba rai ba a cewa sai ka yanka in ka samu da rai sai ka ne. dole sai ka yanka na ba za mu kai shi ne ma'anar illa ma zakaitu sannan kuma da dabba za ta gangaro daga sama ta faɗo kana zuwa ta faɗo daga sama tana ta haura kafa kamar ta mutu ko kuma mota ta buge dabba ka zo ka same ta tana shura kafa kamar ta mutu me ya hukuncin ka kai a wannan lokacin me za ka yi za ka yanka ta ko kuma kawai za ka kyale ta akwai malaman da suke cewa za ka lura shin wannan dabbar sakamakon fadowar nan sakamakon kaɗaita da aka yi za ta iya rai in an kyale ta in kana itikadin eh in an kyale ta za ta iya rai ina fata an fahimta to wannan ita ce ku sai ka yanka yayin da ka yanka ka ci ka ta hala. amma idan ka ganta an yi mata halal da ko an kyale ta ba za ta ba za ta iya rai ba to wannan ba wani maganar ka yanka kawai ta riga ta zama mushi ko ka yanka ko baka yanka ba dai mushi ne amma da ka'ida kamar yadda hadisi ya tabbata cikin bukhari manzo Allah ce ma an harad dama wa zukira rasulullahi alaihi fakul yayin da zaka samu dabba mota ta kade ta yayin da ka samu dabba ta fado daga kan dutse ta murgino kasa abinda zaka yi dauki ka kai bismillah ga yanka idan jini ya fito to ya halaka kace idan jini bai fito ba bai halaka kace ba kuma za ka yanka ne ko ka same ka tana motsi ko ba ta motsi motsi da dabba take baya nuna tana da rai rashin motsin ta ko baya nuna ta mutu Yanzu akwai suma mutum da ya suma baya motsi amma kuma yana da rai sannan motsi baya nuna rayuwa saboda lokacin da za ka yanka dabba ka fede ka dauki naman ka tsora akan tebiri na na abu na ba ka yana motsi da kai tana da rai ko ta mutu ta mutu ashe menene ma'auni na gane wannan dabba ta mutu yayin da ka yanka ta a makogaranta ga jini ya fito ko tana da rai ko da ba ta motsi ka same ta ya halatta kaci yayin da ka yanka jini bai fito ba ko mun motsin da take ba za ka ci ba ce da haka manzo Allah ce ma an harar dama wa zuki rasulullahi alaihi kullu da abin da ya malalar da jini sannan kuma kuka ambaci sunan Allah kai to ku ci ashe sharadi bi ake bukata dan ci abu na farko zikr rasulullahi alaihi ambata sunan Allah abu na biyu kuma ya kasance an harar dama ya fitar da jini to wannan shi ne ake bukata ashe kenan motsi ko rashin motsi ba shi za mu yi izina ba kada ga mota ta kada dabba ita tana tagawa tana wani haka tana motsi ko ba ta motsi ka sa kanka lokaci kike wani a wuka za ka sa ka yanka injiniya fito shi kenan injiniya fito sai ta ga mu Shi ne illa ma zakai wa ma zubiha ala musubi sannan an haramta mana cin dukkan abin da aka yanka shi akan gunki aka yanka shi dan neman kusancin gunki lafazin an wannan wadansu malamai suka ce kalmar kanta jam'i ce mufrad shi shine nisab nisab nusub kamar da ake cewa kitab kutub su malaman suka ce a nusub mufrad ne jam'insa shine ansar wato nusub ansar kamar da ake cewa unuq a'naq kaga shine wannan rasul in ka dauke ta a wancan babin na larabci yayi in ka dauke ta a wannan mizanin ma yayi ma'aune ne na awon kalmomi na larabci ingantattu kuma karbabu a wajen malamai da haka yayi amma dai hakikalin ma'anan annusu ko al'ansa shine gunki da aka sassaka da dutse ko kuma falalan dutse da aka ware shi ake yanka dabbobi domin gumaka a waje shine annusu to shine maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutanen Makka yi sakamakon saukar wannan aya da in za su yanka dabba sai sun kai sun kai annusu to dai inda maguzawa suke zuwa su sa dabbar su a wajen dan gunce su su yanka to kai musulmi bai halatta ka kai dabbar a wajen ka sa ta a wajen ka yanka ba an gane ko shine wa mazubiha ala musul duk wannan haramun ne wa an tastaqsimu bil azlam kuma haramun ne ku ce za ku nemi arziki ta hanyar azlam wato kibau na neman sa'a lafazin al-azlam jam'i ne na zalam zalam bil zai wal lam wal mim a da a lokacin jahiliya idan mutum ya tafi yin aure ko wata harka ta kasuwanci ko zai wani abu mai muhimmanci wanda yake jin tsoron kada hasara ta kama shi a ciki sai ne musa'a to yadda suke su ne akwai bokaye a ɗakin kaba. wanda idan ka je suna da waɗansu kibiyoyi guda uku ɗaya daga cikin kibiyar an rubuta a mara ne rabbi ta biyu an rubuta na hani rabbi ta uku kuma an kyale ta babu komai ko an saka su a cikin kwali guda ɗaya idan ka kake ka ce aure nake so in yi ko kasuwanci zai yi ko kika ne kake aure ke son ki sai a karkata su a karkata su sai a miƙo muke a ce zare ɗaya idan kika ɗauko ko ka ɗauko wanda aka ce amara ne rabbi Allah ya umarce ni to akwai sa'a sai ka je kai wannan auren ko kasuwancin ko dukkan harkar da kake son kai amma idan ka ɗauko da aka ce na hani rabbi to babu sa'a ba za ka yi idan ko ka ɗauko wanda ake a cikin ta ba rubuta komai ba to sai a ce mai yadda ita a sace karkatawa a karkata a ce zaɓi ɗaya har sai ka ɗauko da akwai rubutu a ciki imma dai a ni rabbi imma dai kuma na hani to wannan abin da ake ga nau'i ne daga cikin nau'ika na duba to wannan haramun shi da Allah ce wa an tastaqsimu bil azlam wato neman sa'a ta hanyar kibau na neman sa'a wannan ma kansa haramun ne wai ba sai wannan kadai ba dukkan wata siffa da za a yi ta duba haramun ce domin akwai yau malaman da za ka je wajen su su da alqur'ani suke duba za ka so su damfari ka damfara babba tunda idan ka dauko alqur'ani za ka dauka karya ne to sai a yi haka a ce rufe idanka sai ka rufe idanka sai a ce ka buɗe alƙur'ani kana buɗewa sai aka yi sa'a ka fito da gafurur rahim shi abinda za zaka akwai sa'a ke. ka ɗauko ko magana gafara amma inna allah shadidul iqab wai ba ku sa'a ke shadidul iqab wasu da alƙur'ani su wasu su buɗo ba ko su ka buɗo ko kuma a buɗo a ce ɗora hannunka ka ɗora hannunka a kai in ka ɗora hannunka kan azaba to ba ku sa'a in ka ɗora hannunka kan rama to babu sa a akwai sa a kira ko ka ɗora hannunka kai rishin sa'a ka ɗora kan fir'auna <laughs> to babu sa karuna babu sa'a amma ka ɗora kan annabi musa annabi isa yaqub isma'il to duk akwai sa'a to kaga wannan wannan ma damfara ce duk duba ce wannan bai halatta amma inda ko yanzu kuma akwai waɗanda suke baiwa mamanyan 'yan siyasa dama ma ka iya kanka duba da kanka akwai dan sa yasa nan ba zan faɗa muku shi ba amma na san jihar sana san sa da yake mulki amma wata ran an kun haɗu ku a gani a cikin ta kawai in kana so ka ne ba shi wata shawara duk shawarar da ka ba shi a duniya yana da wani bakin alqur'ani aljihunsa dan kankani irin alqur'ani nan mai zikri kana faɗa masa sai ɗauko kamar wata ta kawo shi irin karatun qur'ani yake kana dan duba haka da haka ya bada da ya buɗo da ya buɗo ayar rahama to shawara ka mai kyau ce zai yi aiki da ita kowane project zai yi na gwamnatin sai ya yi haka idan mun ko ƙarar azaba to babu sa saboda haka ba za a yi to ka gane yan zamfara ne suka dora shi aka haka dan duba ke duka waɗannan nau'uka ne duba akwai masu duba da tasbaha kuma idan kika je ko ya je sai a ce ya rike abin da ɗin talban ya suna abin ma lada ne idan ya rike lada ne ko shi mai duban ya rike lada ne kai kuma sai ka rinka ta ana Allahu Muhammadu Jibrilu shaitan Allahu haka ake da Jibrilu shaitan daidai lokacin da za a zo kwaya ta karshe aka samu Allah to abu akwai sa'a da Muhammadu akwai sa'a daraja ta biyu da ta kai ta farko ba Jibrilu akwai sa'a amma sai an dan sha wahala amma shaitan to babu sa'a ta wannan ba duk waɗannan za su shiga cikin abin da ake kira al ka bil azlam akwai masu duba da ƙasa akwai masu zane a kan ƙasa wannan ko a lokacin jahiliya wanda suke yin wannan masu yi yan jahiliya sun karita su wani ke cewa la'amuruka ma rita wari bil hasa wala zajiratu tayri mallahu fa'ilu Ita ina rantsuwa da Allah masu buga tsakuwa masu zane kan ƙasa ba su san me zai faru gobe ba Allah ne kaɗai san me zai faru gobe wannan batun amma gudawa na jahiliya sun karu da su wannan ko da in rul qais lokacin da aka kashe mahaifinsa ya tashi zai je ɗauko fanka sai je wurin mai duba da aka yi masa duba aka ba shi kibiyoyi guda biyu ɗaya an ce amara ne rabbi ɗaya an ce na hani rabbi aka ce zaba duk wanda ya ɗauko sai a ce na hani an hana duk wanda ya ɗauko an ce na hani an hana ne sai sha mai dubar wannan dai na fahimta don saboda baba banka aka kashe shi sa kawai ba sai ba amma Allah ko ka ba da sa'a ko baka ba da bani dai zan tafi sai na nemo fansu kada kin lokacin da hiliya ke ko amma yanzu wannan yan duba su ne manyan gari su ne za su ga matar dukkan wani babba su ne za su ga ƴaƴan dukkan wani babba saboda yawanci matan manya su ne suke ɗaurewa ɗan duba gindi ba don su ba ɗan duba sai ya hijira idan Allah samari irin waɗannan ina nan su da wannan duba ina ba ta fahimta sannan da waɗansu masu mulki waɗanda suke ganin kamar duba da damfara wannan masu duban da suka kai su kankara da mulkin su wanda hakikanin kuskure kenan wannan ubangiji ta Allah ya baka ni'ima daga cikin neman su ka dauka wani dan adam ne ya maka ka tana fa in wani malami ne ya dora maki ka samu mulki da kai da kansa wa fi so da kai da ɗan shi da ya haifa wa ya fi so da kai da kanin shi ko wan shi ko dan wansa ko dan sa waye fi so kai ba dangi ne babu na baba yana da kanne yana da 'ya'ya in boko kuke ji su ma sun yi su ma sana son su ƙara wannan kujerar a yi musu diniya din fa amma haka kawai tunda ba su suke barwa ba sun kafa barwa kai kuma sai ka samu wani su je su suka ma magirbi wannan kuskure ne nikan faɗa ba dan alfahari ba sai dai in ƙara nuna mutanen su yadda da girman tauhidi cewa dukkan waɗannan yan dubar fa da masu mulki suke jin tsoron su masu kuɗi suke jin tsoron su mata da maza suke jin tsoron su billahi allazi la ilaha illa huwa ni ban jin tsoron su kun na san shi mene tsumma da ke kan juji wallahi ya fi abun tsoron kila ko kuna ma a ciki amma su ɗin shirme ne baki duni jami'an sun mala tunzirun haka annabi hudu ya ce gaba ɗaya ku mun kaidi in kun isa kar ku saurara mu duk ɗalibai suke wa mutane yi so nawa suka yi ƙarya cewa wannan tafsirin daga bala sai bana ba zai dawo ba ba za ta dawo ba da mai cewa ba zai dawo ba da mai cewa ba za ta dawo ba ya ba da lamirin mace duk sun faɗa yau shekara goma sha amma kawai sai ku tsaya sun mutane suna damfara ku suna ɓata muku lokaci billahi alladhi la ilaha illa huwa in kana da ganuwa ta tauhidi ba wanda ya sai ke ta ganuwa ta tauhidi hakikanin aqida tatacciya ta ahlus sunna wal jamaa to wannan duba zaka ji tsoro shi in ya gamu da kai shi ne gaban sa yake faɗuwa duk wanda ya tara muridansa zai zazzage ma gabansa amma in mun haɗu a tarkala a tarkala shi da sauratawa ubangiji ta lati wa ma gobe halan nusu da abin da aka yanka akan falalan dutse don neman kusanci zuwa hukunci wa an tastaqsimu bil azlam haka kuma neman sa'a ko duba wannan dukkanin su shi ma haramun ne sai Allah ce zalikum fisk lafazin zalikum yana koma zuwa ga jami'u ma kyau. duk abin da aka ambata tun daga hurmar alaikum bai zuwa nan shine zalikum fisk wato gaba ɗayan wannan fasikanci ne fasikancin da yake karami ko babba idan abin ya kai kafirci ya zama babban fasikanci idan abin bai kai kafirci ya zama karamin fasikanci ubangiji ta ala sai al yawma yadi sallazina kafaru min dinikum ayyukan kafirai sun riga sun tabe tsammani daga addinin ku sun tabbatar ba za su iya bisa hasken musulunci ba sun tabbatar ba za su iya kare kashin bayan musulunci ba da haka fala takhshawhum kar ku ji tsoron su wa khshawni ku ji tsoron ne kadai inji Allah al yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku gare ku wa atmantu alaykum ni'mati na cika muku ni'mata a gare ku wa raditu lakum al-islam dina na yarda muku da musulunci ya zanto shine addinin ku hadisi ya tabbata cikin bukhari wani bai hude ya cewa da umar dan khattab akwai wata aya cikin alkur'anin ku damu aka saukarwa da mun rike ranar saukarta a matsayin idi yace wace aya ce sai karanta al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina sai Umar dan Khattab ce wallahi na san lokacin da ta sauka da ranar da ta sauka ta sauka ne a ranar arfa annabi yana tsaye a filin arfa bayan sallar asar kuma ya dace da ranar juma'a abin nufi ba bukatar da dauke ta idi domin ranar arfa idi ne cikin idin musulmi sannan kuma juma'a idi ne cikin idin musulmi wanda yake mai to a kowane mako ibn al-qayyim yake cewa ku lura da fadin Allah ta'ala akmaltu lakum dinakum atamantu alaykum ni'mati dan ka fito da abu guda biyu abu na farko wajen addini sai ce sai magana da al-kamal akmaltu lakum dinakum wajen ni'ima sai magana da at-tamam wa atamantu alaykum ni'mati me yasa can akamaltu nan atmamtu ma'anar su dai ne a larabci to sai dai alkamal akan faɗe shi ne da abin da baya karɓar rage ko ƙari sannan abin da shi kaɗai baya da aibu kamalalle ne a karan kansa in ka kawo masa bakon abu ba zai shiga ba sannan shi ɗin yau da gobe ba ta sa ya samu aibu da haka addinin musulunci duk abin da ka ƙaro cikinsa ya zama bid'a sannan yadda yake ɗin kuma aibu baya shiga cikinsa so nawa shekara kana kana sallah baka taba jin ka gaji ba shekara nawa kana azumi baka taba jin ka gaji ba so nawa kake karanta fatiha a kowane yini sau goma sha bakwai mafi karanci in sallar farilla kaɗai kake banda nafila amma a yanzu in yaro karami din shekara biyar da ya iya karatu ke karanta fatiha sai ya hankalinka to kaga abin da ke kamunan kenan baya da nakasu baya da kawaya, sannan baya tsufa baya koɗewa, yau da gobe ba ta tasiri a kansa shi da addinin musulunci alkamal amma tumunku alaikum ni'mati ni'ma din saboda ya ce ba ta karewa domin ni'matul dunya mawsulatun bi ni'matil akhirah bin nisba lil mu'min ni'mar duniya hada take da ta lahira game da mu'min a duniya ko da bai da kokobo yana da kwanciyar hankali da walwala da Allah ya bashi allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah wannan ni'ima ce yana mutuwa sai ni'imar kabari ta zo masa yana tashi a farfajiyar kiyama sai ya kasance fi zillillahi yawma la zilla illa zilluhu daga sai sai shiga cikin aljanna to wannan shine at-tamam abin da yake mawsulun ba'dahu bil ba'd abin da yake kebin juna dawwamamman da baya yankewa shine atmamtu alaikum ni'mati sannan wajen ni'ma wajen addini sai ce akmaltu lakum dinakum wato addini kamar naku ne ku musulmi namu amma wajen ni'ima sai Allah ce wato mamutu alaikum ni'mati ni'imata me bambanta tsakanin me me yasa bai sai ba addini na sai ce addinin ku me yasa bai ce ba ni'imar ku sai ce ni'ima ka hikimar cewa addinin ku dan ku ne kuke aiwatar da shi a ganshi a fili shi Allah ya riga ya shar'anta amma addinin ba zai fito fili ba sai da sallar ka sai da azumin ka sai da jihadin ka sai da kiyamul lailin ka sai da karatun qur'anin ka sai da hajin ka da umarar ka motsin ku da kaiwa ko maro ku shi ke tsayar da addinin a ganshi in babu ku babu addinin ina ba da fahimta wato ba ya addini ba dan yanzu zanto kawai a tsakankanin qur'ani a rufe a cikin kabe so ake a yi shi a fassara a cikin ayyukan mutane kaga ku ne da wannan aiki ina fata an fahimta amma ni'ima tunda Allah ne ke hankado ta shi ke koro ta shi ke injiro ta zuwa ga mutane sai ya jingina ta wa atminku alaikum ni'imati wa raditu lakum al-islam din wa man qurra fi ibn fi shari'a ka kalmar atmantu ka kai ta wajen atmantu ɗauko ta aka banka ka kawo ta wajen atmantu sai ka ga ma'ana ta lalace yasa kowace kalma a cikin alqur'ani ta dace da inda aka saka ubangiji ta ala ce kuma na qurra fi masmasatin dukkan wanda ya tilastu ya samu kansa cikin tsananin yunwa ita ce masmasa ghayra mutajanifin li ismi baya mai takuduwa da zunubi ba zunubi ya fata yayi ba sai ya ta daga cikin ababantar da aka haramta imma dai almaita imma addamu imma lahamul khanzir imma ma uhilla imma almawquza imma almutaraddiyatu natiha sai ya ci ɗaya daga cikin da ya samu kansa cikin tsananin yunwa inda babu abinci to wannan babu laifi a kansa fa inna allaha ghafurur rahim ubangiji ta Allah mai gafara ne a gare shi mai jin kai ne a gare shi amma idan mutum ya ci ba tare da wannan ba shi ne laifi ma'ana in mutum ya samu kansa cikin larura ya halatta ya ci mushi amma wajen cin mushin zai ci ne ba wai ya kosu ba a zai ci daidai yadda zai ji ya daina yi yunwa idan ka ce har sai ka ci ka koshi to ka yi ta'addanci amma ka ci daidai yadda zaka yi mu shi ne daidai larura din kenan babu laifi ka rike sauran in ka samu wani abincin da ba shi ba ka zubar ka binne in baka samu wani abincin ba yunwa ta ka kama ka mai tsanni irin ta tazo ka sake ci daidai yadda zaka daina yi yunwa amma ba wai magana ka kusa wannan ita ce kaida